Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja a kan mitoci ashirin da biyar sai kuma ta yanar gizo a akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a kuma sigana. Masu sauraro barkamu da dawa wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamu Ali Kaya zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan tambayar shin menene illar yawan amfani da na'urori ne kan lafiyar idanu ita ko hukumar kula da kananan masana'antu ta ce kananan 'yan kasuwa za su ci gajiyar tallafin naira biliyan 75 ƙungiyoyin kare 'yan jarida a nijar na fatan za a yi adalci a binciken tallafin da gwamnati ke bawa kafafen masu zaman kansu a shekara muna da shirin tubalin tsaro da sharhin muryar amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka da farko a saurari labarun duniya daga washington dc jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa sarfil hashin gumel ɗaruruwan masu zanga-zanga ne suka yi jerin gwano jiya alhamis zuwa kofar ginin majalisar dokokin najeriya yan sa'o'i bayan da sojoji suka ce a shirye suke su fito su dawo da zaman lafiya bayan kwashe sama da mako guda ana zanga-zangar kin amincewa da cin zarafin da 'yan sanda ke yi zanga-zangar dai ta yi watsi da dokar yin gangami a babban birnin tarayya abuja wadda gwamnati ta ce an saka da safiyar ranar talata domin dakatar da yaduwar cutar coronavirus jama'ar da ke rera waƙoƙi sun kuma toshe hanyoyi tare da daga tutoci da kwalaye a babbar cibiyar kasuwanci ta birnin Legas inda aka ba da rahoton masu zanga-zanga sun yi gama da wasu mutanen da ba a san ko su wane ne ba rike da makamai. Wani hoton bidiyo a kafafen sada zumunta ya nuna wasu mutane sun fito daga cikin wata motar safa suna koran masu zanga-zangar ko da yake kamfanin lancin labaru na Reuters bai iya tantance bidiyon ba. yayin da aka soke muhawara ta biyu da aka shirya shugaban amurka donald trump na jam'iyyar republican da mai kalubalantarsa tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden maimakon haka za su gudanar tarukan amsa tambayoyin masu kada kuri'a da yammacin alhamis trump zai bayyana a gidan talabijin na nbc news da karfe 8 na yamma inda zai fuskanci masu zaɓe a birnin miami da ke kudancin jihar florida yayin da Biden yake a gidan talabijin na ABC News lokaci guda yana amsa tambayoyin masu zaɓe a birnin Philadelphia da ke gabashin jihar Pennsylvania. Jihohin Florida da Pennsylvania su ne jihohin da dukkan 'yan takarar za su fafata a zaben uku ga watan Nuwamba. Yawan masu kada ƙuri'ar da suka halarci tarukan biyu zai iya bada alamar ko mutane sun fi son ɗaya daga cikin 'yan takarar yayin da ake ƙasa da makonni uku kafin ranar zaben. Trump yana bayan Biden da kaso sama da kashi goma cikin ɗari a zaɓukan jin ra'ayin jama'a da aka yi a faɗin ƙasar. Wataƙila zai iya samun ƙarin masu kallon tunda tashar NBC ma za ta yaɗa shirin a wasu gidajen talabijin biyu da ke alaƙa da ita. Idan aka kwatanta da gidan talabijin na ABC da shi kaɗai zai yaɗa. Yunwa da rashin abinci mai gina jiki na ta ta'azzara a wasu yankunan nahiyar Afirka saboda annobar coronavirus. musamman ma a yankunan da al'ummomin da ke fama da talauci ko waɗanda rikici da ke ci gaba ya ritsa da su a cewar wani zaben jin ra'ayi da mutane hudu a kasashen afirka goma da kungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa ta red cross ta gudanar binciken da aka gudanar daga watan yuni zuwa agusta ya nuna cewa annoba ta haddasa rasa ayyuka da kuma hana mutane damar yin noma ko zuwa kasuwanni tun farkon annobar kashi 94 cikin ɗari na mutanen da aka ji ra'ayinsu sun ba da rahoton cewa farashin abinci da kayayyakin amfani na yau da kullum ya karu yayin da kashi 82 cikin ɗari suka ce sun rasa ayyukansu ko kuɗaɗen da suke samu kashi bakwai cikin ɗari kaɗai ne suka ce sun tara kuɗin da ya ishe su cikin annoba a yammacin afirka a najeriya inda tashin hankali ya addaba arewa maso gabashin kasar adadin yaran da aka kula da su ta hanyar shirin abinci mai gina jiki ya karu. da kashi ashirin cikin ɗari yayin da yawan masu fama da rashin abinci mai gina jiki ya ƙaru da kashi goma cikin ɗari idan aka kwatanta da na shekarar ta gabata. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jiya Alhamis, kwamitin shari'a na majalisar dokokin amurka ya saurari muhawara da ke goyon baya da rashin goyon bayan a tantance mai neman zama alkalin kotun koli amy coney barrett yayin da kwamitin ke kammala rana ta hudu a zaman na cike gurbin na babbar kotun kasar. 'Yan Democrat sun yi amfani da dokar kwamitin wajen neman a ɗage ƙuri'ar ƙarshe kan Barrett har zuwa ranar Alhamis mai zuwa. Ranar da za a kaɗa ƙuri'a a cikakkiyar majalisa ka iya zuwa ƙarshen wannan wata 'yan kwanaki gabanin ranar uku ga watan Nuwamba ranar babban zaben shugaban ƙasa da 'yan majalisu. Shugaban masu rinjaye a majalisar dokoki Mitch McConnell ya faɗa manema labarai a jihar ta Kentucky cewa muna da ƙuri'un da muke bukata na zaɓen Barrett mai shekaru 48. McConnell ya ce cikakkiyar majalisar dattawa za ta fara zaman tantance ta a ranar 23 ga watan Oktoba. Barrett za ta zama cikin mata biyar da suka taɓa zama alkali a kotun koli. A halin yanzu ita ce alkalin kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya wadda shugaba Donald Trump ya naɗa a kotun koli. Trump zai bayo masu ra'ayin mazan jiya damar samun alkalai shida da uku na aƙida a babbar kotun mai yiwa ya shafi sakamakon rigingimin shari'a na Amurka shekaru da yawa. Amurka ta ce ta amince da kungiyar Taliban ta sake lale ta hanyar bin ka'idojin yarjejeniyar da aka cimma tsakanin abokan adawar biyu a farkon wannan shekarar don kawo ƙarshen yakin Afghanistan. Za mu yi aikinmu kuma za mu sa ido sosai akan aiwatar da shi. wajibi ne dukkan bangarorin su sauke nauyin da ke kansu in ji zalme khalizad wakilin amurka na musamman a kasar da yaƙi ya ɗaya ta a shafinsa na twitter game da sake saita yarjejeniyar da kungiyar tawayen afghanistan khalizad ya ce an samu fahimtar ne biyo bayan taruka masu yawa tsakaninsa da janar scott miller kwamandan rundunar sojin amurka a afghanistan da suka yi da shugabannin taliban a qatar wakilin bai bayar da cikakken bayani ba kan duk wani matakin da amurka ko taliban za su ɗauka don rage tashin hankalin a afghanistan daga ƙarshe pakistan ta faɗi jiya alhamis cewa wasu mahara ɗauke da muggan makamai sun yi wa ayarin motoci kwantan ɓauna a kudu maso yammacin lardin baluchistan inda suka kashe akalla jami'an tsaro goma sha hudu sanarwar da sojoji suka fitar ta ce ayarin yana ɗauke da ma'aikatan ma'aikatar mai da iskar gas daga gwadar zuwa karaci a lokacin da suka fuskanci farmaki daga wasu gugun 'yan bindiga akan babbar hanyar bakin teku da ta haɗa garuruwan biyu. labarun duniya ka saurara yanzu sai babin rahotanni za mu fara da wannan rahoto da umar ta haɗa mana kan illa ko rashin ta ga ɗaukar dogon lokaci ana amfani da na'urori masu kwakwalwa kan lafiyar idanu. masu iya magana da yana cewa rashin ido mutuwar tsaye sai dai kuma zance mafi rinjaye shine an fi ganin kamar idan shekaru suka ja kwayar ido takan ragu daga kaifin gani a zamanin nan da muke ciki kusan kashi casa'in da tara da digo tara cikin ɗari na mutane da suka hada da manya da yara na amfani da na'urorin sadarwa na zamani da suka hada da wayar salula, na'ura mai kwakwalwa wato kwamfuta, iPad, tablet da sauransu. Na zanta da wasu mutane game da yadda suke ji a idan su. Zai dashiru Usman. Gaskiya rana zan iya kama awa sha biyar haka. Ido na wata ran zai na hawaye kaina yana ciwo. Ina yawan fuskantar irin wannan matsaloli. Ina fara jin irin ciwon ido ko kuma ciwon kai sai na aje wayan can an jima sai na ƙara ɗauka in ci gaba da abin da nake. Muhammad Ahmad Ina da tab. Idan kana amfani amfani da tablet ɗinka kana jin wani abu a idanka ko kanka wani ko dan zafi zafi ko wani abu haka? na Nasrin shekara na tara yana da laptop. Wasu lokaci ina type wasu lokaci ina zuwa on the internet. Kina jin wani abu a idanki ko kuma hasken kwamfutan ya dame ki? No, baya mun. Talatu, waya ne dai aka fi dadewa. Watar ma ba za ka sani ba in ka rike sai ka kai awa uku ko wata da haka kana abu daya akan waya. kamar kwanan nan na fara wani ciwon ido sai idon ka irin rawa haka da muka da bincike akai shawara ma farko da fara bayarwa ka cire kanka akan irin su screen su waya su computer dole ka rage yawan amfani da su. Aisha gaskiya na kan yi fiye da awa hudu ina amfani da waya na. Eh wata rana in na daɗe ina amfani da shi ina dan ji na yana dan ciwo ko ido na irin yana rawa-rawan na. Fatima kai bana daɗewa in dai waya ne duk lokacin da kake so kai amfani da shi zaka ɗauka kai amma computer bana iya wuce awa ɗaya gaskiya. Ganin yadda korafi ya yawaita kan yadda da kwayar ido ke komawa kallon hazo-hazo ko yake zafi kaikayi da sauransu da ake danganta hakan da yawan amfani da waɗannan na'urori ya sa na zanta da kwararren likitan ido dr zailani isa da ke aiki a asibitin tarayya da ke abuja wato national hospital domin ƙarin haske duk da cewa ba a yi wani bincike mai tsawo dangane da illar waɗannan na'urori amma ga dukkan alamu mutane suna zuwa mana asibiti da complain complain na cewa imma idan su yana yin tsami ko idan su ya kan samu ciwon kai ko ma rashin gani bayan mutum ya yi amfani da waɗannan na'urori na tsawon wani lokaci abin da mu muke faɗi ma jama'a shine bayan an yi amfani da su na tsawon wani lokaci a bincika shin a ga kafin mutum ya amfani da waɗannan na'urori da bayan ya yi amfani da su ya lafiyar idon shi take wannan ba a yi ba amma tun da mun san cewa ko ma me kake amfani da shi in ya daɗe zai iya jawo illa ga lafiyar lafiyar mutum mukan ce mutum in amfani da waya ko kwamfuta ya tabbata yana ba ma kanshi dan tazara amfani da wayoyin nan a duhu yana zai iya kawowa illa zai iya sa ido muscles din ido naman da ke jijiyoyi kwayan ido kenan da jijiyoyin su gaji shi yasa aka ba da shawaran cewa mutum in zai amfani da kwamfuta ko waya ya tabbata wurin akwai isasshen haske sa'annan batun yara da ke amfani da tablets kar iyaye su mance da cewa yaran nan suna girma idan dinnan su da kwakwalwarsu duk tana ci gaba da girma ne to tunda akwai abu da ake zaton cewa zai iya jawo illa saboda radiation so iyaye ne su yi hattara kawai to dai ko ba komai masu iya magana suka ce amfanin rai ya fi ga mai shi shi ko gurbin ido ba ido ba ne, Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja Najeriya ita kuma hukumar kula da kanana da matsakaitan masana'antu ta Najeriya wato Sumedan ta ce kananan 'yan kasuwa za su amfana da tallafin naira biliyan 75 Mahmud Ibrahim Kwari daga Kano ya aiko mana rahoton. Shirin tallafa masu ƙananan kasuwanci da sana'o'i da ake kira survival funds na da muradin cike gibin da cutar corona ta haifar ga ƙananan 'yan kasuwa da sana'o'i. Darakta janar na hukumar kula da ƙanana da matsakaitan masana'antun Najeriya, Dr. Duk Umar Radda ya fayyace manufar tsarin. Gaban ƙasa ya kawo wannan tsarin cewa akwai masu ɗaukar kansu aiki saboda wannan cuta da aka yi aikin ya gagara a fita a yi shi kuma kashin nan kashi uku ne akwai garanti take off scheme wanda shi wa'anda ke sarrafa wasu abubuwa gwamnati za ta sayi abin da suke sarrafawa na kimanin naira dubu ɗari da hamsin a rarraba ma wuraren da ke hukumci domin a samu a ma mutanen ciniki eh, business ɗin sai inganta akwai tsari na biyu masu sana'o'i kamfanoni da suke yin sana'o'i suka ɗauki mutane daga uku zuwa goma aiki gwamnati za ta zo ta taimaka musu wajen biyan albashin wa'annan mutanen da suka ɗauka aiki na wata uku sannan kuma a kashi na ƙarshe shine wannan masu aikin hannu to duka kuɗin an kakkasa su kuma ba wata jiha da za ta amfana da kuɗin wata jiha kuma an raba kuɗin nan iri ɗaya a kowace jihar najeriya in banda jihohi uku na kano da lagos da abia saboda kuma sun fi kowa yawan yan kasuwa mutanen da za su amfana za su kai miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai. Tuni dai shugabannin hukumar suka halara rukunin masu cibiyoyin ƙananan sana'o'i a Kano domin wayar da kai. Hajiya Maryam Sidi Ali ita ce shugabar cibiyar dogaro da kai da ke koyar da mata sana'o'i a Kano. Kowa ya samu ba ma Kano kawai ba Najeriya gaba ɗaya an samu da wannan sana'o'i. Saboda haka muna godiya da yanda aka kira mu aka sa za mu cike forms wanda an Allah da yanda suke faɗa za a ba mu tallafi kyauta. Ina fata dai a duba a ba da cancanta ka a nuna son rai ka a nuna waye aiko koyo a duba cancanta. Akan daina zuwa ne a daidai lokacin da manazarta da bibiyar gudunmuwar ƙanana yana da matsakaitan masana'antu ga ci gaban tattalin arziki kena na ta kira ga hukumomi kan muhimmancin inganta abubuwan da masu ƙananan sana'o'i ke sarrafawa a cikin gida. kananan masana'antu da yawa hukumomin da yake da su ba sa ba su cikakken lashin lashin da za a ce i eh, wannan abu da kake yi musamman kayan da ake ci misali kamar su yaji ko biredi ko yana su gurasa ko wannan abu kaga dai gurasa hatta sarkin dubai gurasa kano yake ci amma tana da da namba ne me isa ba za a yi shi cikin kungiyoyi irin da sauransu wanda za a ce eh an yi certified ɗinta a nigeria kan cewa abu ne mai kyau amma sai kara zuba ake yi ba zancen ko mai fanke ko mai algaragis ya kamata a ce suna da takardar da hukuma ta tsaya musu kan cewa suna yin shi a bisa tsari sau dan adadin saya yanzu misali kamar gida mai gishiri zaka bushe abu ka ci kowa yana sayanta za a yi wannan ɗinsa amma yana da namba Alhaji Babangida Lamida kenan masani kan harkokin ƙanana da matsakaitan masana'antu a Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. Muryar Amurka ke sauraro don samun sahihan labaru da dumi-dumin su. A jamhuriyar Nijar, hukumomin kasar na shirin fara bincike a farkon mako mai zuwa kan kudaden da gwamnatin ke bawa kafafen labaru masu zaman kansu tallafi a duk shekara. Don shirin binciken nan kungiyoyin kare 'yan jarida sun buƙaci kamanta gaskiya ko ko kaucewa duk wani lamari na son kai. Ga bayanin sakataren yada labaru na cibiyar 'yan jaridar Suleiman Umaru Bira. Tallahi ne ake basu dan ma'aikatan nasu da wanda suke aiki a cikin su su ci gaba. Kenan ba kuɗi ba ne don a baka ka kwanta a cikin shi ka rubuta ciki ka kashe shi tunda kuke kuɗi na kasa aka ɗauka aka baka. In an komo an ce za a binciki wannan ya aka yi wannan kuɗaɗen a kashe su. Babu wata matsala a wannan. Sai mu ce abu ne mai kyau saboda ya kamata gwamnati dama ta diba ta gani sau da kofa wannan kudin na kasa wannan kudin haraji na talaka da gangama ina ne aka sa su watakila ba su wannan kudaden za a komo a bincike su yau a ce ku kawo mu takardun wannan kudaden da kuka kashe kamar kudi ne gashi nan ya zo min daga sama allah ya kamu da shi in yi abin da nake so wato dai na fahimce ka suleiman kana nufin wannan bincike zai iya bankaɗo abubuwa da dama na rashin gaskiya yo me zai hana kowa duk wanda yake cikin aikin gidan jarida da wanda ma suke hulɗa da mu sun san da wannan kuɗi na fonda da alafarsu da ake bada manyan gidan jarida bisa tsaya sai abin da ya kamata da su kenan wannan hukuma ya kamata ta tsaya wannan shekara takwas don wanda ya san an ba shi wannan kuɗin kai ko jika ɗari ce aka baka kuɗin ƙasa ne kuɗin talaka ne haraji ne na ƙasa saboda yau ya kamata a ce duk an samu gidan jaridu wanda za a ce suna rike da kansu to amma kana ganin za a adalci wajen gudanar da binciken nan saboda za ta yiwu a yi amfani da wannan dama domin watakila musguna wa kafafen da akasarin aikin su sukan mai da hankali ne wajen caccakar manufofin gwamnati mai ci shi kamar zaman kan take ita wannan kurle kwan take kuma in ta yi ita ba shari'a take ai sakamakon da take hudawa sai ta bayyana shi kenan wannan kuma ita dai muna fata ta yi aikinta yadda ya kamata sau da kowa yannan kuma in ta hudo sakamako rafar wannan ta aji kenan wanda za a miƙa shi kuma shi ne ya kamata ya gani a wannan tare suke da mu mu bincike su ko kuma a'a tunda su wani abokan mu ne tare muke da su ba ma abin ga bincike su ba mai mu dai kwatan mu dai a ce wannan aikin da za a yi a tsaya a yi shi yadda ya kamata ana kwatancewa binciken nan hatta hukumar sadarwa ta csa da ke da alhakin rarraba ko kasafta waɗannan kuɗaɗe ga kafafen yada labarai za a bincike ta ita ma a ga yadda ta gudanar da wannan aiki su ne ma ya kamata a wara da kansu tun da ai su ne ake kawa gurin su kuma su ne suke tantance ya ci ga ka'ida waya kamata a diba a gani kenan nan ma kai a zo a diba a gani wai shin duka wani shekarun da aka yi wannan ayyukan da aka yi tun daga wajen dosikin daga wajen bada daga wajen waye ya ne aka yi. Sakataren cibiyar 'yan jaridan jamhuriyar Nijar Suleiman Umaru a zantawarsa da wakilinmu Suleiman Mini Barma a birnin Yamai. Kar a shafa muryar Amurka ke sauraro a shiri na musamman ga Hassan Maina na da shirinmu na gaba. Masu sauraro Assalamu alaikum. barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau muke karɓar bakuncin wani dattijo da yau tattaki ta kanasta Kano daga birnin Maiduguri har zuwa nan ofishinmu da ke Abuja don bayyana yadda yake kallon yadda yaƙi da Boko Haram ke gudana a jihar su ta Borno wanda kuma ya mana tsokaci dangane da alakar arewacin jihar Borno da masu ikirarin jihadi a kasashen irin su Mali da Libya. Sannan me yasa Boko Haram ke kara samun gindin zama a arewacin jihar Borno idan a kutanta da kudancin ta. To madalla. Bakon namu Alhaji Abdulkarimu Abbas ya fara ne da nuna adawarsa, ya fara ne da nuna adawarsa bisa yadda wasu ke ta kiraye-kirayen cewar shugaba Muhammadu Buhari ya canza manyan hafsoshin sojojin Najeriya. Sunana Abdulkarim Abbas a matsayina na abdulkarim abbas nake magana ba a matsayin wani kungiya ba wannan kungiyoyin da ka yi magana duk arewacin nan ba inda ake talauci ba koya mutane sana'a almajiranci ya yi yawa yanzu kwaya ya zama ramfan yara sun zama yan kwaya sai sata sai kashe mutane tun ana sata akwai yawan mutu ake sata amma wani babban dan arewa ne wanda ya wani abu mun san cewa boko haram an fara shi lokacin obasanjo Allah ya ji gan Sheikh Jafar Sheikh Albani da manyan malamai mu Sheikh Abba Aji duk sun yi magana akan wannan a maganin kashe wannan wutar tun tana ganin ta kafin ta girma ba a yi ba Allah ya zo ya kawo Boko Haram nan Allah shi ya kaddara mana muna cikin Boko Haram nan kafin zuwan wannan gwamnatin zuwan gwamnatin Buhari da kuma su buratai da shauran sabis chief kowane mazaunin maiduguri ya san halin da yake cikin ba zai ke allah ba ba wanda sallan magariba sai an harbe mutum sallan asuba sai an harbe ka kasuwa ba kai saka je ba karfe shi da ka kulle gidanka ba kai saka je asibiti ba duk wannan ya faru da mu ba ma zuwa jana'iza ba ma dauran aure ba kai saka fita ko ina ba cikin maiduguri wannan gwamnatin na buhari da allah ya kawo sabis chief yanzu suka fara aiki da ba mutuna shehun ba fa a maiduguri yake shehun dikko fa a maiduguri yake sarkin askira a maiduguri yake sarkin uba a maiduguri yake sarkin gwaza a maiduguri yake yau duk wannan maganar da muke sarakunan nan sun koma suna garin suna zaune a garin kai shehun bama ma a bama ka ja karada shi kuma ga shi a bama ana noma mutane sun zauna a garin su mutane suna zaune a garin su cikin garin gwaza mutane suna zo suna cin kasuwa kowace rana za ga mota ta daga maiduguri ya je gwaza za ka ga tafiya tikwa. za ka tafiya gamborin gala amma da ba mutum na ba wanda ya isa fita daga cikin mai dugurin nan billahi ba maluke da shi irin wannan masifa na insurgency a tarihin duniya ba inda ya faru ya kare a lokaci daya babu inda ya faru amma alhaji abdulkarim idan kana wannan magana akwai masu ra'ayin cewar har yanzu da sauran runa Akaba. duba da yadda al'amuran tsaron suke ci gaba da fantsama musamman a arewacin jihar borno aka ce an samu tsaro ai maganar 100% ba haka ake nufi ba ko gidan nan ka rushe kace za ka sake gina shi ai zai dauki lokaci kafin ka gama gina shi ai shi gwamnan ma kullum ya tashi jinjina wa jami'an tsaro yake ballantana waɗansu mutanen da suke kwandemin na shugabannin sojojin najeriya amma shi kullum kuma ya ba musu yake ya san halin da suke ciki yana taimaka musu to saboda haka mu arewacin borno din ai matsalar da yake a arewacin borno dukkan borno ba inda yake da matsala kamar cin borno yanzu a matsayin ka na dan jihar borno idan aka tambaye ka ka ba da maki dangane da samun zaman lafiya da aka yi wato bisa wannan tarzoman boko haram ka ce an samu zaman lafiya kamar kashi nawa ne cikin ɗari a zan ce an samu kashi saba'in a cikin ɗari dalili na ne a gwamnatin da ta shuɗe ba ba mu rubuta waya ba mu rubuta neko ba mu rubuta jam ba ba zuwa university ba zuwa asibiti ba zuwa kasuwa ba a zuwa ko kwandiga ko bama ko dikwa ko mafa ba wanda yake fita yake tafiya to yau in har ka fita za ka je gamborin gala ka wuce mafa ka je dikwa ka je gamborin gala ka bar kala birge ka je gamborin gala ka je ka ci kasuwa ka dawo kuma ka tashi ka dauki mota ka je kwandiga ka je bama ka je Gwaza. kuma ka dauki mota ka tashi ka je Gwaza ka tafi har ka je su ci amma wani zai ce ba cikin kwanciyar hankali ake wani tafi tafiyan ba ai maganar kwanciyar hankali malam kar Allah ya kawo masifa ne sai lokacin da abu zai kare gaba ɗaya Allah ya kawo zai kare saboda akwai factors da yawa da suke contributing wannan dalili me yasa ya kare a sauran borno da wuri saboda mutanen sun tashi da yaran su duka yaran suna da abin yi yaran sun hada kai da su yaran suna sana'a suna karatu sun tage to inda ka je ka samu yara ba sana'a ba abin yi yanzu idan kana magana ne dangane da batun an samu nasara ko kuma ana kwalli yana biyan kudin sabulu a wannan gwagwarmaya da ake da boko haram idan muka ɗauki arewacin borno ai akwai wuraren da har yanzu mutanen garin ba su gama komawa ba ita kanta ba gadin a yanzu ne ake kwalme da mutane ka ɗauki kamar su krenowa kamar su marte kamar su kukawa da sauran ire-iren waɗannan garuruwan na arewacin borno har yanzu ba ko a wannan garuruwan kuma kana cewa an samu zaman lafiya kaga akwai mutane a mamuri akwai mutane a gubiyo akwai mutane a babar ka gane amma inda ka lissafa din nan marce kukawa ta gane kuma kira nawa da kafa ɗaya yana karkashin marte an da kafa ɗan malam barci yana abadan local government wannan shine area da ake magana iswap da ake magana din nan daga libya ka tashi straight za ka zo har malin fatere ta nan ne wannan suke kawo kayan yakin su da mutanen mali da shauransu gaba ɗaya da yan tawayen niger da yan iska wanda aka suka tashi daga nan suka tafi na boko haram da wanda suka yi suka shiga cikin su shi yasa yake ga wannan wurin shi yasa muke da matsala saboda waɗannan mutanen da suka zo da su da ko ina sun taru a wannan wurin kuma sojin nan sun yi kokari sun yi kwantenin na sun tura su zuwa wannan wurin aida ba haka ba da sun cinye manguno sun cinye maiduguri ma gaba ɗaya sun shigo ba da an tare su a can ba ba wani abin da ya kamata mu sa gaba banda roƙon Allah kuma mu taya wannan shugabannin sojojin namu da sojojin da suka rasa rayukansu da wanda suka sadaukar da kansu ke jejjen su sai dai mu gode musu mu musu roƙo dan mu tsakanin mu da sabis chief din nan banda godiya da dare musu sai dai mu ce Allah ya saka burtai dan abin da ya mana ba abin da mu ce sai dai godiya kuma dai mun ga ci gaba kuma wallahi tallahi in dai mutum ko musulmi ko krista ko pagan inda yana borno kai ka tana a cikin masallacin kofar gidan shehu ba ka za ka yi atakin dimiti gabara da shehu a lokacin yau ba duk masallacin nan fa ba kowa ake sallah. to ko a ganin ka me yasa kake ganin cewa boko haram din nan yana ci gaba da ruruwa a arewacin jihar borno yayin da ake samun raguwarsa a kudancin jihar. wannan da kake magana arewacin borno inda ya rage din nan shi ma bi iznillahi kamar yadda aka gama da sauraron wuraren nan za a gama abu ne dole ne sai su manyan sun tashi yaran nan namu a yi musu magana a ja su wanda ba su da abin ya dauko su domin akwai informants da yawa wanda suke bada information ba za a rasa kuma a cikin sojojin ma wanda kuma suke suke munafurtar sojin da kansu ba amma maganar cewa zamanin buratai wannan abinda muka samu a birnin da yobe wannan da adama wannan da boko haram ba kano sun zo ba lokacin lokacin wancan gwamnatin kuma da sabis tip din amma yanzu ba me yasa duka ba zo ba sai a can aka sayar da su gaba kana ta magana dangane da kwazon waɗannan hafsoshin musamman irin su burati din mai menene yasa kai ba ka san a canja su din ba ganin cewar kaman kwana cewa dabarun su ya kare a kawo sabon jini wanda suke da sabbin dabaru su su wanda suke wannan magana inda suna dabarun da za su kawo maganin wannan ba. hada sun ba da dabara ai mu abin da yasa muke wannan magana don ba mu ga dalilin ba har yanzu abin da muka gani a kasashe makaranta a kofar gida na kona ta kai sau biyar ta yi ce ba irin abin da makarantu ya gina a kona sau biyar asibiti ya gina a kona sau biyar dattawa suna gani lokacin a kai wannan amma yanzu sun sani duk makarantar da yake mai duguri gaba daya in ban da arewacin borno da magana nan ba makarantar da yara ba sa zuwa makaranta ai maganan buratai buratai dan adam ne abin da yake nan ba shi kadai yake ba mutane dubu nawa ne sojin da suke karkashin shi ba inda kuma aka sa irin wannan yaki a gaba kowa ya sa komanda ya je nasara a lokaci daya tun da yau ga america ma suna sulhu taliban a afghanistan shekara arba'in suke yaki da taliban sojin uh, turai gaba daya da america gaba da duk na'urorinsu na duniya sun tafi da sun kasa nasara a kai yanzu kuma sa neman zulu to yanzu buratai tun da ya zo in buratai su suka nada shi su suke nada wani tukun da sire shi allah ne ya kawo buratai allah ne ya ba shi ikon yin wannan abun kuma allah ne in lokacin cire shi ya yi in lokacin ya yi zai sauka ma zai bar musu abun sa wanda suke so amma mu a yanzu da sai Allah da ya saka mishi. Duka duka da wannan ne muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka sai kuma wakilinmu na jihar Borno Haruna Dauda biyu. Hassan Maina Kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya. Masu sauraro lokaci ya yi na shirin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. sama da musulmi ogur miliyan guda da wasu 'yan kungiyoyin kabilu da addinai marasa rinjaye ne ake tilasta musu shiga sansanonin bada horo da daure limaman katolika a gidan yari da kama mabiya addinin buddhist da sake rubuta littafin bible da kur'ani da rusa mujami'un krista da wannan cin zarafin bil'adama da ma wasu ne suke faruwa yayin da tilastawa jamhuriyar mutanen china ke ƙara ƙaimi akan mabiya addinin krista da wasu addinai domin tabbatar da sun yi biyayya ga jam'iyyar kwaminisanci ta china mai mulkin kama karya da kuma akidunta. a wani taron karawa juna ilimi a birnin roma wanda ofishin jakadancin amurka a birni mai tsarki ya shirya Mike Pompeo ya ce babu wani wuri a duniya da yancin addini ke fuskantar tilastawa kamar China. That's because, as with all communist regimes, the Chinese Communist Party deems itself the ultimate ya ce hakan na faruwa ne saboda mulkin kwamnisanci jam'iyyar kwamnisanci ta china tana daukar kanta ita ce tafi kowa halin kirki jam'iyyar kwaminsancin china mai yawan gallazawa tana ɗari-ɗari da kanta a kan rashin bin tafarkin demokuraɗiyya tana aiki ba dare ba rana domin hana walwala musamman walwalar addini ta hanya mai muni Kalaman sakatare Pompeo na zuwa ne yayin da Vatican da Beijing ke tattaunawa a kan faɗaɗa yarjejeniyar da mai tsarkakiya na nada bishop bishop katolika a China da aka cimma shekaru biyu da suka gabata. Sakatare Pompeo ya bayyana ƙarfin mujami'a wurin nasiha a kan halin kirki, kana ya faɗi rawar da take takawa wurin karfafa gwiwar al'ummar tsakiyar Turai da suka 'yantar da kansu daga bin tafarkin kwamnisanci a karshen shekarun dubu biyu. da kuma kalubalantar masu mulkin mallaka a yankin latin america ta taimaka musu wurin canja gwamnati a demokaradiyance In my own country, movements of to slavery in the 19th century and expand civil rights for African Americans in the 20s. Yace kuma a ƙasata a yunkurin kawo ƙarshen bautar da mutane a shekarun 1900 da kuma faɗaɗa 'yancin bakar fatan Amurka a shekarun 2000. Yawanci Kiristoci ne suka jagoranci galibin addinai suka miƙa bukatunsu ga ƙasar mu mai bin tafarkin addinin Kirista da kuma aka yi. gina muhimman manufofinmu a kai. Sakataren Pompeo ya yi kira ga shugabannin addinai da su yi Allah wadai da yunkurin jam'iyyar kwaminisancin China na haramta walwalar addini da kuma karkatar da mabiya addinai su bi tsarin da ta shirya. A China makomar walwalar addini a cewar sakatare Pompeo zai ta'allaka ne akan nasihar halin kirki. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Duk ma dai da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin dukkan ma'aikatan muryar Amurka ni Nasiru Adamu Yalika da na jagoranci shirin nake cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum.